abin da isa na sa cewar kuku ne saboda garin nan namu kun san cewar babu asibiti kuma ga gaskiya kuma gashi za ku tafi wajen karatu don ku samu ilimi akan harkan nan ta asibiti ta likitanci kenan mm. to ina mai ja kunne da ya zama cewa don allah don annabi eh. idan kun je ku zama masu da'a ne ku kwarai da gaske yawa ranka ya kaga dai mu mutanen garin nan ne ko wannan zance naka babu karya to kuma dole dai garin nan dole mu kaunaci garin nan tilas dole mu kaunaci mutanen garin nan dole abin da ya samu mutanen garin nan ya same mu wannan fatsance haka to to za mu je mu yi kokari mu yi karatun likitan nan duk wata cuta da ta addabi cikin garin nan kap. sai mun ga bayanta kuma kuma asabai ne eh. in baka manta ba dama shi wannan kauye ai yana sama da kauyukan da suke makotaka da mu kwarai da gaske kuma mu ne muke daukar zakara duk wata gasa da za a karkaran nan to don haka cikin hukuncin ubangiji da yadda sa zaka ci gaba da jan raga maka an gama wanda za mu je birni mu narko karatu sai ya tale guda tifa mu buɗe asibiti hmm. kuma Allah ya da mu samu a mana firamare an gama <laughs> yara su rika karatu eh, mun din eh, kuma ina mai son ga cewar kun zo na ɗaya a wannan makaranta kun samu kyakkyawan sakamako mai kyau. Alhamdulillahi godiya kamar da muka sa babu wannan yake ba da komai sai Allah da halice mu. Kowa da garin ne ya san garbati, mm. kuma ya san ɗan liti kuma ya san liti ga nan. Mm. to muna fata duk gaba mu za mu zo na ɗaiɗai kuma kamar yadda ka faɗa mun tattare kayan mu ko mu mu gaba ɗaya tun jiya mun ɗaure kayan mu jira muke gari na wayewa ko ba ka bane ɗan garba gari na wayewa za mu fita burgu za mu hau mota shorudo sai windi in Allah ya da asibiti ya sa sha Allah ya taimaka eh shi yasa ma yanzu haka mu da shirye-shirye in nisa tunda ka ga dinan ka dade gobe ne tafiyan nan eh. mun riga mun haɗe kayan mu tunda mun daure idan Allah na kai mu gobe da safe eh. za mu bi motar safe wadda za ta dire mu sai Kano eh. alhamdulillah to ni zan dan yi muku wani albishir to alhamdulillah duk wanda idan Allah ya taimaka kuka samu wannan karatu ya zama to kuka zo na daya ni kuma ɗaya bayan ɗayan akwai wata ne kyauta da zan muku.